har lokaci kaza misali yace wa fi qissati game da qissar infadi abubakar Bakar Siddiq jaysh Usama radiyallahu an game da qissar nazartar na Abubakar Siddiq ga runduna ta Usama tu dan Zaidi to najidu za mu samu annas Siddiq cewa shi Abubakar Siddiq radiyallahu anhu baina ko bayyana bi qawlihi wa amalihi ya bayyana muna ta hanyar maganarsa da baki da kuma aikata wadda ya yi ga ilili anna masiratar da'awa cewa tafiyar da'awa lam walan ta tawakkaf ba ta tsaya ba kuma ba za ta tsaya ba hatta bi mauti sayyidil khalq an gane ku ko da kuwa da rasuwar shugaban talikai gaba ɗaya shi ne sallam bai sa don rasuwa anisalar sallam a ce a zanna makoki eh, kwana da kwanaki makonni ko watanni ana zulumi komi ya zauna kik a wa imam al'ambiya ne shi shine shugaban annabawa wa ƙa'idar mursalin jagoran manzanni gaba ɗaya gaya ya rasu amma babu kwana biyu ko uku tsakanin rasuwarsa sai na bakare ta gadan gadan da gabatar da ayyukan da'awa wa asbata muwasilatil amali wato ya tabbatar da ci gaba da yin aiki adda'awi wato aiki na da'awa bil mubadarati da yin gaugawa ila tanfiz hazal jaysh wajen zartar da tafiya wannan rundunar haitu na eh ila eh, ila tanfizi da infaz duk bi ma'ana hmm, tanfizi ya sami eh babu laifi ila infazi da ila tanfizi duk bi ma'ana zuwa zartar da wato wannan runduna haisu na da munadihi a inda mai shelarsa ya yi shela filiyau misalis cikin rana ta uku min wafati rasulillahi sallallahu alaihi sallam ga rasu a nisala sallam bi kuruji na fitar waton jundi usama runduna ko sojojin usama radiyallahu anhu ila askarihi zuwa ga sansaninsu biljiraf a wajen garin madina wani wuri da aka ce majiraf dama rundunan shi usama na annabi ya tara su nan suke tarshe suna jiran umarni domin rundunar ta motsa zuwa ga inda annabi ya tura ta sai rashin lafiya annabi ya tsananta sai an ka ce runduna ta ɗan saurara tunda annabi dama akwai wasiyoyi da maganganun da zai marundunan kamun su wuce to sai ya kasa zuwa ya wannan wasiya da maganganun saboda nauyin rashin lafiya ana sauraron ya ji dama don ya fito ya saki wannan rundunar sai kuma ya zama na ajali ya zo a sallan ya rasu kun fahimta to da jin rasuwa annabi rundunar da madina gaba ɗai ta ruɗe tarihi ne. sauraka su ma rundunan karan kansu wasu sai sun ka koma cikin gari sun ka taso daga inda suke sansanin su sun ka yi cikin gari cikin gari da suke an yi jana'izar annabi da sallam a gama komi cikin kwana biyu ko kwana uku sai sai na bakar yake duk wanda ya san yana cikin rundunan wane ne usama ya maza koma can cikin wato runduna ta cikin abin ga sansanin da dama suke can a jarab kun gane wannan da kyawu wa karkanar siddiq radiyallahu an ƙabla zalika sai na abakar siddiq gabanin haka ya kasance kada bayyana fi ya yayi bayani a cikin hudubarsa allati alqaha isri bai'atihi hudubar nan tashi wadda wato yayi ta bayan ai masa mubaya'a a inda yayi bayani an azumi game da himmarsa alamuwa muwasilati bazl al-zuhul na ci gaba da bayar da kokari li hidmati hadha din ma ga addinin hidima ai ya zo cikin jawaban da yayi bayan ai masa mubaya'a shi sai na Abubakar ya faɗa ma mutane cewa babu kakkabtawa ya himmantu ya ja tsamara domin wato yi wa wannan addinin hidima babu saurara mu kowa babu saurara mu komai addinin nan zai yi mai hidima to ya riga ya faɗi haka mutane sun riga sun jiya to ashe a zo a ga sassarci gare ba taso ba wa ja a fi riwayatin ya zo cikin wata ruwaya. qauluhu faɗarsa fattaqullaha ayyuhan wa tasimu bidinikum وتوكلوا على ربكم فإن دين الله قائم وإن كلمة الله تامة وإن الله ناصر من نصره ومعز دينه والله لا نبالي من أجلب علي من أجلب علينا من خلق الله إن سيوف الله لمسلولة ما ودعناها بعد ولنجاهدن من خالفنا كما جاهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يرضين أحد إلا على نفسه yana cikin hudubar da ya yi kakkausa yana cewa ya ku mutane ku haɗa kai ku yi riƙo ga addinin Allah ku yi tawakkali akan ubangijinku domin addinin Allah wallahi tsayayye ne kuma ku sani kalma Allah cikakka ce Allah mai taimakon wanda ya taimaka ma addininsa ne Allah mai buwa yadda addininsa ne na rantse da Allah mu ba mu damu ba da duk wani gangami da za a yi a kanmu na talikai duk talikan Allah ai halitta Allah duk gangamin da za su yi su kawo mana farmaki su kawo mana yaƙi wallahi ba mu damu ba lallai ne ta kubba Allah suna nan zagaggi da su har yanzu tafan ba mu aje kubba Allah ba suna nan rike ga hannayenmu wallahi za mu yi jihadi ga duk wanda ya saba mana kamar yadda mun kai jihadi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam gada wani mutum guda kowane nashi wato ya yi murin cewa wato zai mana barazana illa kai ne kawai zai ja mu daɗi duk wanda ya takare mu ko wanda ya bi iya kawo mana farmaki wannan na daga cikin hudubar da ya kakauta domin wannan hudubar ta watsu a duniyar larabawa domin su san cewa musulmi na nan har yanzu yadda manzon Allah ke raye din nan ana yaki ga duk wanda ya takari musulunci ko yanzu abin haka ne gada mutum ya ɗauki dama annabi ya rasu ya ce ya yanzu ɗa, bari a yi gangami a zo dama annabi Allah na karɓa addu'arsa ko yana da filan na yaƙi ko kaza da kaza yanzu babu shi a yi kwaɗayi na a ƙwace madina ko a rosa musulunci Sosai yawa ga hudu ba mai kaushi wannan hudu ba ta watsu a cikin al'umma musamman ma larabawan ƙauye waɗanda suka ganin cewa ai dama ta samu gare su su yi tawaye a bakar su siddiq wannan ba ta zan barazana ga duk wanda ke son ya tada ƙayar baya bayan rasuwa a nasarar da sallam ya kawo musulunci farmaki ko ya kawo musulunci barazana an gane Yawa to wannan hudubar ta jefa tsoro kwarai a cikin zukatan waɗanda ke ganin cewa lokaci ya yi na za a samu sassanci a yi wa da ga dama hawa yau wa minar durusil mustafada yana cikin darussan da an ka karanta ko an ka fa'idanta nin kissati na daga labarin infazi sidik na zartarsu sai na abakar sidik ga jeshi usama na rundunar nan ta usama radiyallahu an annahu yajibu cewa darasin da za mu koya a cikin wannan cewa wajibi ne akan musulmi ittiba amran nabi sallallahu alaihi wasallam su bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam fi sarra wa cikin daɗi cikin wuya su bi umarnin annabi sallallahu alaihi wasallam sun so ko ba su so ba in dai an ce annabi ya yi umarni ne kaza to ai kun ga sai na abakar siddi ya san rundunar nan ta usama abun nan manzon Allah ne ya kafa ta kuma ya yi umarni kuma ya hayya ba da eriyoyin da za a kai farmaki wuraren da za a kai farmaki ya ba da umarni to rundunar batawa da tashi ne manzon Allah ya kaga ya bayar zan umarni a ce a dawo daga baya don manzon Allah lara rasu a dakatar da wannan bai yiwuwa to cikin wanga darasin za mu ga za su ɗauke wata ga suna da su matata eh me za a kula da abin nan ya ce fi sarra wadda da haka wajibi ne a yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da'a cikin an ji daɗi da babu daɗi a yi tsaye a yi da'a tunda ka ga yanzu madina na buƙatar waɗannan sojojin domin tsaron garin madina da sa ido da kuma suko waɗanda ke kwaɗayin kawo farmaki a madina in sun ka gane akwai sojoji cikin madina to za a rage musu wato wannan kwaɗayin da wannan abin da suka buƙatar su kai na farmaki amma duk da haka tun da umarnin manzon Allah ne wajibi ne a yi ɗa'a ga umarnin manzon Allah cikin daɗi da babu daɗi faqad bayyana siddiq Sina bakar ga wanga aiki da yayi yi nazartar da sojojin nan su tafi to ya bayyana da minti na wanga aiki annahu adin ada awamirin nabi sallallahu alaihi wasallam bin cewa shi me riko ne ai me kizo ne akan umarni annabi sallallahu alaihi wasallam da zagaigai ne shi sai na ya nuna haka nan wa munaffizan ma wa munfizaha wa munafizaha sannan mai zartarsuwa ne ga umarni annabi sallallahu alaihi wasallam mahama kasurat makhawifa duk yadda al ababen fargaba da jin tsoro sun ka yawaita wa shaddatil makhatir haɗura sun ka tsananta wa qad tajalla hadha asna wa hadhihi al wannan ya bayyana a cikin wannan kissa din na quddatihim ko marrat minha wato na abubuwa da dama daga cikin waɗannan abubuwa na farko lamma ɗalabal musulmuna iƙa kuje shi kusama lokacin da su musulmi sun kai mitin hadda umar ciki na a tsayar da rundunan nan ta usama daga barin fita da bagarin madina zuwa wata ƙasa yaƙi an gane ku nazaran domin dibin da musulmi sun kai littaryiril ahwal na canza al'amura cewa bayan rasuwa annabi abubuwa cikin 'yan kwanaki sun canza wata ruhuriha da kuma komawa baya na al'amura a jaba sun ka kawo ga magana ga sai na bakar suka ba shi shawarar ya dakatar da wannan rundunar sai ya karɓa masu bi makulatihi da maganan nan tashi alkhalida wadda ta zan abin tarihi da wamamman magana ya ce wallazi nafsa abi bakirin biyadihi lauzanantu anna siba a tafafafuni la'akastu da aka usama kama أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو لم يبق في القرى غيري لأنفسته Da ke na rantse da wanda rayuwa abubakar ta ga hannunsa da na yi zaton cewa namun daji kuraye da zakoki da damisai ta hatsafa ne za su zo su yi ɗaiɗai da ni su ya muke min nama su canye ni idan nazartar da wannan rundunan ga ta usama kamar da manzon Allah ya umarni da shi da na yi zaton in ne haka haka zai faru gare ni na zartar da rundunar usama kirketai da kuraye da zakoka za su fata-fata da ni wallahi ko da nazartar walau lam yarka ko da kuwa babu wani filkura a cikin garuruwan musulunci yi sai ni kadai ya zangame da zartarsuwar umarnin manzo Allah sallallahu da zan yi zai sa ya zan babu kowa a Madina da kewayen Madina sai ni kadai to la fasu wallahi zan zartar da wannan hukunci ba zan ja da ba sai dai bayan na zartar din kuraye su canyi su abin da ka faruwa gare ni su faru gare ni bayan na riga na zartar da wannan amma tunanin in jaye mutum tura rundunar wallahi ba ta so ba wagga magana a tarihi ya rubuta wagga magana tarihi na nan rubuce shi sa ce maka alkhalida abin nan na nan tabbatacce da mai na magana madawwamin ma magana gade walamma a fa ta'azanahu usama lokacin da shi ma karan kai ne usama din da ma an ka nada din shi da ajjagoran rundunan ya nemi izini ga sayyidina abakar fil ruju ne ya sake dawowa da jaishi da rundunarsa min al-jarab wato daga can sansanin jarab ila madina zuwa cikin garin madina haukun ala siddiqi domin tsoron da shi usama yake jin na abin da zai waru ga sayyidi na abakar siddiqi na makiya za su kashe shi da kuma jima mutanen madina tsoro don haka shi bai ce gada a tafi yakin ba amma yana ba da umarni sai na yana bidat yana ba da shawara ga sayyidi na abakar da ya ba da umarni wannan rundunar ka dawo cikin garin madina domin tsaron madina har wani lokaci na a samu natsuwa sannan daɗa su kai zuwa ga inda annabi ya tura su usama da kai ne ya fiti wannan lan ya azallahu amma sai na baka reki mai ya ce yana bal da azama a'a ya bayyana da wato niyyarsa mai karfi wa tasmini da kuma nacewarsa da tirkiyarsa ala tanfizi qada'in nabi alkarim sallallahu alaihi wasallam wajen zartar da hukuncin da annabi mai girma yayi sallallahu alaihi wasallam bi qawli da ce wanda yayi law khatafat ah, law khatafatni alkilab waz'ab lam urad qada'in qada bihi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma usama a wallahi da karnuka da kuma wato abin kirkitai da a ce sun yi ɗaiɗai da ni ta ne ɗaukar abu da sauri an gane wato sun fiske ni lam a rudda ƙada a ƙada bihi rasulun da rasulun da sallallahu wallahi ba zan mai da hukuncin da annabi ya riga ya hukunci ba da shi wa qaddama radiyallahu anhu bi mawqifihi ala hadha suratul tadbiqiyya yace wanga aiki da sayyidina abubakar siddiq yayi ya gabatar waton da wata sura na amaliyan aikace da ayar ƙur'ani inda Allah ce wa maka kana lil mu'minin wala mu'minatin idza kada Allah wa rasuluhu amran an kuna lahum da khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allah wa rasulahu faqad dalla dalalan mubina baya yuwa ga wani mumini ko mumina idan Allah da manzansa sun ka riga sun kai hukuncin ga da za a yi abu na wani al'amari ya zamanto shi muminin nan ko mumina na da zaɓi na rayuwarsa an gane ko game da al'amarinsu duk wanda ya saba ma Allah da manzonsa ya ɓace ɓacewa bayyanannen ɓacewa to kun ga sai na bakar wadda da ya yi aiki da ita babu yadda za a yi a karkatar da shi daga barin yin aiki da abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya riga ya yayi sane ce abunan wa inda ma talaba minu yi. to ne kamata insha Allah mu aji saboda yanayin karatu na yau za mu aji nan insha Allah idan Allah ya kaddarce mu wani sati za mu zo mu dora ma muna kokarin ne gada ya zama mun samu filwa da zuwa gabatar da karatun saboda yanayin da ake ciki za mu tashi jihimu cikin tsarin karatun kunkula yawa mai alif mai ba'un za mu tashi jimun insha Allah cikin waɗannan wannan gaba na karatu abin da muka faɗi daidai Allah shi ba mu lada kuskuren ya faru Allah shi ya ce mana subhanaka Allah bi hamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk amma dai kai kira a kai lokaci mu can za mu